Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana kan mitoci 17 da 25 da kuma 60 masu sauraron mu a jamhuriyar Nijar kuma za su iya kama mu kai tsaye ta tasoshin FM na rediyo amfani da sarauniya da fara'a da noma da lalo da kuma niya muryar arewa zama a iya kama mu kai tsaye ko kuma duk lokacin da ake bukata ta hanyar sadarwar intanet a voa hausa.com ko sashen hausa.com. Masu sauraron mu Assalamu alaikum Ibrahim Kalmasi Garba ne da sahaba Imam Aliyu da sauran abokan aiki ke farin cikin gabatar muku wannan shirin a wannan hantsi na ranar Litini 4 ga watan Yuli. Za ku ji yadda ƙura ke ci gaba da tashi game da shari'ar da ake ma shugaban majalisar dattawan Najeriya. Za kuma ku ji cewa gwamnan jihar Borno ya karyata cewa da wasu ke yi wai gwamnatinsa ta karɓi kuɗaɗe da dama daga ƙungiyoyin ƙasashen waje da ma na cikin gida da sunan 'yan gudun hijira kuma kamar kowace ranar litini salihu garba na tafa da shirin sana da rashin tayi akan bar arha sannan muna tafa da nasiha albarkacin watan ramadan da kuma wasu daga cikin ra'ayoyin da ku masu saurare kuka aiko mana amma fa duk waɗannan sai fa kun sha labaran duniya jama'a assalamu alaikum ga cikakkun labaran duniya sakataren majalisar ɗinkin duniya banki mun ya ce yana cike da bakin ciki kan rashin mutunta rayin bil'adama da waɗanda suka kai hari a bagadaza suka nuna harin da aka kai jiya lahadi a babban birnin ƙasar iraqin wadda ya halaka mutum 124 da jikkata 186 galibin mace-macen sun auku ne sakamakon harin bam da wata babbar mota da aka dankara na kiyoyi kuma ta tashi da tsakar dare lokacin da mutane suke hada-hada a wata gunduma da ake kira karada wannan shine hari mafi muni a birnin cikin wannan shekara hari na biyu ko ya afka wani yanki a arewacin wuri da ake kira sha'ab babban sakataren ya yi kira ga mutanen iraki su guji yunkurin yada jita-jita da tsoro wadda zai iya raba kawunan al'ummar kasar a halin da ake ci kuma kafofin yada labarai a kasar saudiya sun ba da rahoton yau litinin cewa wani mahari ya tarwatsa kansa kusa da karamin ofishin jakadancin amurka a birnin jidda da ke arewacin kasar Ƙasar Bangladesh ta ayyana zaman makoki na kwanaki biyu bayan da wasu mayakan sa kai bakwai suka kashe mutane ashirin da suka yi garkuwa da su da 'yan sanda biyu bayan da suka kama su na tsawon sa'o'i goma sha ɗaya a wani gidan cin abinci a wata unguwar masu hali. Ƙungiyar ISIS ta ɗauki alhakin kai harin ya zuwa yanzu ba a tabbatar da wata dangantaka tsakanin maharan da kuma ita ƙungiyar mayakan sa kanta ISIS ba. tuni dai wasu jami'an gwamnatin kasar suka karyata cewa da hannun kungiyar isis a harin ministan harkokin cikin gida na kasar asadu zaman khan ya faɗa jiya lahadi cewa maharan bakwai waɗanda aka kashe shida daga cikinsu ba su da wata nasaba da kungiyar isis ya ce sun zama 'yan tsageru ne a cikin ƙasar ƙarƙashin wata ƙungiyar da ake kiranta jama'atul mujahidin bangladesh ko jmb a takaice wacce aka haramta a ƙasar fiye da shekaru goma da suka gabata khan ya ce duka maharan sun yi karatu kuma sun fito ne daga gidajen masu hali um, a halin da ake ciki kuma an kama wani ɗan shekaru goma sha takwas da haihuwa kan zargin yana kitsa makarkashiya na kai hare-hare a gidan wato gine-gidan gwamnatin jihar arizona da ke kudu maso yammacin amurka a siyasar amurka jigajigan jam'iyyar democrat suna hasashen cewa ba za a tuhumi 'yar takarar shugabancin amurka karkashin jam'iyyar mai jiran gado wato hillary clinton ba saboda ta yi amfani da na'urar karba da kuma aikewa da sakonnin imel na kashin kanta wajen tafiyar da ayyukan gwamnati a matsayinta na sakatariyar harkokin wajen amurka ta farko a gwamnatin shugaba barack obama abinda ba zai faru ba kenan in ji sanata cory buka daga jihar new jersey lokacin da yake magana jiya lahadi cikin shirin tashar talabijin ta cnn wannan abu ne da ke da nake gani zai yi wahala ainun a ce ya faru takwaran aikinsa sherrod brown shi ma ya furta haka cikin wani shirin talabijin jiya lahadi saci faɗi ya karu ainihin bayan da mrs clinton ta gana da jami'an fbi fiye da sa'o'i uku ranar asabar wannan gana za ta kasance matakin kusa da ƙarshe kamin ma'aikatar shari'a ta fito da matsaya kan ko za ta tuhumi tsohuwar sakatare harkokin wajen amurka da karya doka wannan mataki ne da na yi ta yi tun cikin watan agustan bara mrs clinton ta faɗa cikin shirin msnbc yayin da mrs clinton take kokarin tarfa ruwa kan batun wadda ya kici ya cinyewa mutumin da ake sa ran zai kara da ita zaben kasa mai zuwa wato mr trump na jam'iyyar republican ya yi amfani da sashin sa dandalin twitter ya ce ba za ta sabu ba ce wai hukumar fbi ba za ta tuhumi mrs clinton ba abin da ta yi ya karya doka to kada fa a sha'afa ana shan labarai ne daga sashen hausa na muryar amurka a nan birnin washington dc yau litini amurka take bikin cika shekaru 240 da samun yancin kai daga ingila inda a yau za a yi fareti da bukukuwa ciki har da wasan hasken wuta a duk faɗin ƙasar shugaban amurka barack obama zai karbi wakuncin sojoji da iyalansu inda za su gana wasu su gasa nama har wasu mawaka kendrick lamar da janel mona za su taya mahalarta shakatawa idan ba a yi ruwan sama kamar yadda aka yi hasashe ba a daren yau mahalarta bikin na fadar white house za su samu damar kallon wasan hasken wuta da za a yi a dandalin taro na ƙasa da ba shi da nisa daga fadar ta shugaban amurka amma jigon a wannan bikin yana nan a ɗakin adana kayan tarihi na ƙasa wanda shi ma ba shi da nisa daga fadar white house inda wato inda kasidar ayyana 'yancin kai da thomas jefferson ya rubuta ke ajiye To an sha labarin ne daga sashen Hausa na muryar Amurka a nan birnin Washington DC. To bari mu fara yada zango kan batun shari'ar da ake ma shugaban majalisar dattawan Najeriya Bukola Saraki wanda a kansa ne ma sakataren gwamnatin tarayyar Najeriya Babacir Lawan ya musanta zargin bita da kulli da sarakin da mataimakinsa Ike Ikwerimadu suke ma gwamnati. Ga dai wakilinmu a Adama Ibrahim Abdulaziz da cikakken rahoton. a zanta wasu da manema labarai a yola sakataren gwamnatin tarayya ya ce abin mamaki ne ma da wasu ke tunanin cewa akwai bita da kulle a zargin da ake wa sarakin da kuma sa gwamnatin tarayya ba ta da ra'ayi da wannan batun sanatoci su suka yi zargi suka rubuta petition ma police a july 2005 cewa dokan da aka amfani da shi aka yi zaɓen shugabannin majalisa ba ita ce an canja so suna so police su investigating su hukunta wanda suka yi police suka gama aikinsu suka tura ma attorney general ta masa zargi kan cewa gwamnati shugaban najeriya shi ke musu bita da kulli wannan kuma neman hujja ne hujja kun su je kotu kotu ta yanke hukunci sai ta bamu laifin da ba namu ba ne so wannan tsakanin su ne tun hawan saraki shugabancin majalisar dattawan ake ta sato kasa katse a tsakanin bangarorin biyu batun da wasu ma ke danganta da tafiyar ne a fannin tafiyar da gwamnatin kasar to ko mai masharanta ke cewa game da wannan sato kasa katsin alhaji zubairu idris abdurrauf tsohon dan jarida ne a kasar na mako ganin akwai abun dubawa a wannan lamari wato wani abu ne wanda ya faru idan ka duba cewa lokacin da aka zaɓi wato amir wazir tambuwan a matsayin shugaban majalisar wakilai za ga cewa jam'iyyun adawa su ne suka haɗa kai da waɗansu na jam'iyyar da ke mulki a wancan lokaci aka zaɓe su a matsayin shugaba suka ce bai kamata ba a ce jam'iyyar da ke mulki ita ce za ta ci ga wanda zai zama shugaba to wannan tsari ne ya ci gaba ita majalisa tana ƙoƙarin tabbatar da 'yancin cin gashin kanta ne shi ma wani mai fashin baki kan harkokin majalisa dr ahmad bawa bello na ganin ko ba komi wannan ci gaba ne a fagen demokuraɗiyyar najeriya a siyasa yadda muka faɗa tun da fari shine ana da bambancin ra'ayi don haka ba dole ba ne abinda shugaban ƙasa yake bukata a koyaushe zai same shi yadda yake so sannan kuma ba dole ba ne su yan majalisa abinda suke so su ma za su samu ibrahim abdulaziz sashen hausa na murar amurka daga yola a najeriya to a gaida ibrahima kafin mu ci gaba ga wannan 'yan matan somaliya mun gode ku dakata haka sai kuma jihar borno inda gwamna kashim shattima ya karyata zargin cewa gwamnatinsa ta anshi makudan kudade daga ciki da wajen najeriya da sunan 'yan gudun hijira haruna dauda gare ka gwamnan jihar borno hurabul shatima ya karyata rahotannin da kafafen yada labarai ke yadawa na cewa gwamnatin suna karban kudade daga kungiyoyin kasashen ketare da ma na cikin gida don kula da yan gudun hijira da ke sansanoni daban-daban a fadin jihar gwamnan ya ya bayyana hakan ne lokacin da yake amsa tambayoyin manema labarai a garin maiduguri bayan dawowarsa daga babban tarayya abuja ya ce sai dai irin waɗannan hukumomi ko kuma kungiyoyi masu zaman kansu da cikin gida da na waje na baiwa yan gudun hijiran tallafi na kayayyakin abinci da magunguna da kuma wasu kayayyakin karatu ya ce na san mutane za su sha jinin jikinsu idan suka ji sabanin rahotannin da ke fitowa na cewa gwamnati na karban irin waɗannan kuɗaɗe na ƙasashen waje da ma na gida najeriya ya ce tun da muka ɗare kan karagar mulki a shekarar da goma sha ɗaya har zuwa rana mai kamar ta yau gwamnatin ta karɓi naira miliyan ɗari uku da da arba'in biyar ne kawai a matsayin taimako a cikin shekaru biyar da suka gabata. a 345 million naira may not be enough to sustain the ya ce naira miliyan 345 ba zai isa ya ci da 'yan gudun hijira ko da na wata guda ba ne ya ce tsohuwar gwamnatin shugaba goodluck ebele jonathan na nigeria ta ba su naira miliyan 200 wadda kuma shine kawai abin da suka samu a wancan lokaci kuma ma a lokacin ne gwamnatin tarayyar ta bai wa jihar adamawa naira miliyan 150 da kuma mu jihar yobe zuma naira miliyan 150 even after approval ya ce ko bayan rikicin da aka yi na baga gwamnatin tarayyar ta amince da naira biliyan ɗaya da kuma miliyan ɗaya don sake gina garin baga amma ko da muka nemi a bamu wannan kuɗi gwamnatin tarayyar ta hana kowa na iya zuwa ya bincika ya tabbatar ko an bamu wannan kuɗi ko ba bamu ba ya ce akwai wasu jihohi da suka taimaka mana da wasu kudade da kuma wasu kungiyoyi masu zaman kansu wadda idan an haɗa da naira miliyan 200 da gwamnatin tarayyar ta bamu shine zai bada naira miliyan 345 da kuma naira 100 ya ce mun samu tallafi da dama daga wajen wasu kasashen ƙetare sai dai babu ɗaya daga cikinsu daga cikin irin waɗannan kasashen turai da suka bamu tallafin kuɗi kai tsaye ga gwamnatinmu amma na san cewa sun kawo tallafi kamar na kayayyakin abinci da magunguna da dai wasu abubuwa abubuwan bukatu yau da kullum. gwamnan ya ce to ban san dalilin da ya sa wannan batu na fitowa na cewa gwamnatin jihar Borno ta karbi biliyoyin daloli don ci da 'yan gudun hijira. The last time the name was applied for ya ce tun a ranar 18 ga watan fabrairu ne dai hukumar samar da agajin gaggawa ta nema ta yanke samar da abinci ga gwamnatin jihar borno wadda kuma mun san cewa a baya ba haka suke ba sai dai ta iya yiwa an fuskanci wani matsala ne saboda yanayin yadda ake tafiyar da al'amura gwamnan ya kuma amsa tambaya kan batun karkata abinci da ake zargin wasu hukumomi na yi a jihar. So I want the ya ce na umarci hukumomin 'yan sanda da na 'yan sandan farin kaya wato dss da su gudanar da bincike akan wannan faifan bidiyo da ke yawo wanda ke nuni da cewa ana canza buhuhunan abinci wanda kuma ake zargin cewa ana shiga da su kasuwa ne ya ce don haska kammala wannan bincike za mu tabbatar cewa manyan adalci gwamnan ya ce sun ma soma wani shiri na baiwa dan gudun hijira abincinsa ya dafa kuma shi da kansa da iyalansa wanda kuma suna ganin cewa hakan zai kawo ƙarshen irin waɗannan matsaloli ake fuskanta haruna dauda biyu muryar amurka daga maiduguri a najeriya to a gaida ɗan mutan biyu yanzu kuma bari mu koma gefe guda salihu garba ya gabatar mana da shiri na gaba Jama'a Assalamu alaikum da fatan an sha ruwa lafiya an kuma wayi gari lafiya. To har yanzu muna kan kasafin kuɗi da batun sake gina tattalin arzikin Najeriya. Ba tare da bata wani lokaci ba ga yadda firar ta ci gaba. Dr. Usman, me yasa kake ganin siyasa ta shige mana cikin wannan batun kasafin kuɗin nan ne? Kasafin kuɗi dai 'yan majalisa ke ba da kamar yadda Malam Yusuf ya faɗa. Mm. Babu yadda za a yi gwamnati ta kashe kuɗi idan 'yan majalisa ba a kai musu ba, ba su tsaya sun muhawara ba, sun tace sun yadda sun rattaba hannu sun yadda cewa doka ne a cire wannan kuɗi a kashe a adadin lokaci kuma na ji daɗi ya nuna cewa duk wani kasafin kuɗi yana da lokacinsa kuma a ya manta ne sanda ma aka saki wannan kasafin kuɗin ba an ce zai aiki ne ɗari bisa ɗari ba kusan kashi talatin ko talatin da biyar aka ce akasarin ma'aikatu suka ce za su yi ko da sun samu kuɗin za su iya kashewa saboda rashin lokacin to saboda haka talaka ma bai ga komai ba saboda da wahala a ce kuɗi sun fito an yi hada-hada an yi aiki mutane sun samu wani sa'ida saboda akasari ba za su kashe kuɗin nan ɗari bisa ɗari ba shekara ta yi rabi yanzu eh to duk da haka kuɗin nan ba za su kasu ba yanda ake tunani amma akwai wasu irin mahimman wurare wanda ya kamata a kamar mutum ne ya suma a zumbuda mai wani irin allura wanda za ta dawo da bugun zuciyarsa za ta tafi sai ta dan dawo tana tana dan barbar to ya kamata a ce an sami irin wa'innan sectors din an zuba an nuna da gaske ake saboda 'yan ƙasa su samu sa'ida kuma wannan ya danganta ga economic team din shi president da masu ba shawara wanda naga kaman ba su ba su a ƙasa ni ban gansu ba babu ƙwararru babu fannin tattalin arziki ai gashi malam malam yushau zai gaya miki dan shi kundin tsarin mulki bai ce duk gaskiyan shugaban ƙasa duk riƙon amanansa ya tsaya daga shi sai tsirarin mutane zai aiki ba ya ba shi daman cewa ya kawo mashawarta ni ban gansu ba ya ba shi daman cewa ya tada wani irin economic team wato wanda za su ba shi shawara yadda za a fito da ƙasa daga ukuba da take ina marshal plan din na gwamnatin nan ina marshal plan din na apc ba mu gani ba to wa irin wannan rudani yana nan tsakanin masana da wato irin uh, wato muhawara da suke na cewa mu ba mu ga wani abu a ƙasa wanda suke kawo shawara ba ko wani blueprint ko inda aka nufa inda ma aka nufa ba a san inda aka nufa ba to wannan yana ɗaya daga cikin tsaiko da aka samu a najeriya komai ya tsaya cak babu wani abu da yake tafiya idan da dama su wanda suke kusa da shugaban ƙasa su cire tsoro su sa tsoron allah a gabansu da tsoron ƙasa su je su same shi su zauna da shi abubuwa da ba sa ci gaba su gaya mai gaskiya ya ji ba sai a rediyo ba da yanda ya ce yana jin rediyo yana ganin jaridu yana gani a talabishin yana ganin mutane suna wahala to a me kake yi me kake yi saboda haka mutane ba sun zaɓe shi bane ya ji wahalansu ko ya ga cikin ukuba da suke ciki a'a sun zaɓe shi ne saboda ya gazar-gazar da kuzari da karsashi irin nashi da yadda da aka yi da gaskiya da yadda yake da shi ya nemi mutanen da zai dankawa amana ya kyale su su yi aiki kuma ya ɗauki shawara nagari kuma su daina tsoron ba shawara su gaya mar gaskiya idan ya ki su aji aiki su tafi mana me suke jira to saboda haka duk gwamnati a rayuwa ba ta tafiya ga kai ka shiga cikin gwamnati ko kana tare da wani amma ka kasa gaya mishi gaskiya saboda kana tsoron shi ko kuma a ce a'a a'a maganan nan kada ka yi ta kar ma ka taso da wannan maganan to kin ga anan ba kasan ake so ba kenan to ya kamata a ce duk shugaba na duniya gaba ɗaya da annaba sun samu masharwata da sahabbai wanda suke gaya musu wanda kuma suke ɗaukan gaskiyan nan su amfani da shi shi ne aikar sashin shugaba adali dr sadiq umar abubakar gombe wannan fannin ka ne aka taɓo yanzu na kwararre a harkar <laughs> eh, eh, zamantakewa da kuma sauransu musamman ma fannin siyasar yaya kake ganin shugaba zai dan mataki ne na magance waɗannan buƙatu da aka ambata a yanzu yanzu yanzu to wato kamar yadda jawabai suke gabata dai kuma na hakika akan wannan al'amari da muke magana a kansa shi shugaban nan a gaskiya ya fi kowa sanin irin yanayin zuwan da ya yi wannan shekara karo na goma sha shida da yake hoɓɓasa da yunƙuri akan neman jagorancin ƙasar nan a matsayinsa na mai kishi na ƙasa da kishin talaka da son ganin ya fi da ƙasa ƙangin da take ciki don duk cikin shekarun da muke magana ana cikin wani yanayi a ƙasar nan ya san hanyoyin da ya biyo ya san irin gwagwarmaya da ya san cewa manya-manyan ƙasar nan daga ɓangarori daban-daban ra'ayinsu daban da nasa daban tunaninsa daban akan najeriya tunaninsu daban amma dai da allah ya nufe shi da shi ya sa talaka ya sa shi a zuciyar talaka kuma Allah ya tsaya masa bayan ma talaka dan da karfin talakan ne kadai babu hannun Allah a ciki ma da abin bai yiwu ba to amma Allah ya kawo shi to ina tunanin daga lokacin da Allah ya kawo shi ya kamata a ce kafin ma ya zo yana da tunanin wa'anne irin mutane ne masu ra'ayi na kishin ƙasa irin nasa masu irin abun da yake tunanin yana da shi na alfahari wanda yana ganin su ma za su iya kamanta abun da yake ciki kuma za su iya kallon sa ido su gaya mar gaskiya saboda su ma ba wani abu ne a gabansu illa kasar da al'ummanta to muna tunanin da daga wannan aka fara in kika lura daga lokacin da aka zo aka yi na ɗaya sa ana ta korafin tunanin ana jira ne a samu mutane da suka cancanta ƙwararru tsayayyu akan abubuwa amma daga baya bayan wasu bayan naɗe-naɗen wasu abubuwa da baya sun biyo sannan da aka zo aka samu matsaloli a majalisar nan wanda da ya naɗe hannu a tunanin sa kawai tunda shi mai gaskiya ne ya zo yana gaba wasu ya wance wani abu ba kuma shi mulki yana da wani kafa musamman irin al'amuran da muke ciki na siyasa ba zai yiwu ba ko da ba a yi a farko ba sai an ya tsake ko an ya karshen ana so a samu mafita ina tabbatar miki da tun daga farko an tsaya an jajirce maganan majalisa nan an samu irin tunanin da ake so a kai a yanzu duk matsalar rigimar tattalin arzikin kasar da sauransu da ainihin kasafin kuɗin ai ya alaka ne tsakanin majalisa da shugaban kasa tunda duk abin da shugaban kasa ya sai abin da majalisa ta ce ta gamsu da shi mun yarda da shi a yi gyare gyaran kar a yi nan sannan a samu abin ya daidaita tafi saboda haka kundin tsarin mulki ya bayar to sai aka ɗauke kai irin waɗannan abubuwa to kira na a nan shi ne tun da dai abun da na tsinta ga shi dan uwana malam yushawu masan tattalin arziki da kuma dr usman akan waɗannan maganganu ina ganin fa ni a tunani na shi maganan tattalin arziki kamar yadda dokta ya kawo ba maganan cewa yau don in kana da kuɗi za ka shi ƙasa kamar gidanka ne sai zama ne gidanka ga windo ya ɗan fashe glass ɗinsa ga ka ya ɓaci ga katanga fenti ya ɓaci sannan ana tare da yin yara ba sa zuwa makaranta ga mara lafiya ai ba maganan ka dauki cewa bari in gyara window bari in yi fenti bari in yi ko kuma abin da aka saba sai an yi ni fa a tunani na da ina matsayin su malam yace shawaran da zan bayar sai in ce a dawo a tabbatar da cewa an sai isasshen abinci da kowa zai ci ya koshi duk yaro in ya ci abinci ya koshi a gida to zai samu karfin da zai iya ma taka ya je makaranta ba sai ya shiga mota ba bari ya ce sai a mai AC je maganan fentin katanga sai a jira ko da shekarar nan kwata-kwata ba za a yi ta ba ma'ana abin da nake nufi kasafin kuɗin nan na ɗaya da aka sa a ciki shine na farko shine aka sa fannin ilimi na biyu hanyoyi na uku harkan eh, hanyoyi da ayyuka na uku gidaje da sauransu sannan noma harkan noma ya zama na hudu to ni a na inda an sa harkan noman nan da ilimi farko a gaba kuma aka jibga abin da ya kamata a nan gurin hanyoyi da ayyukan nan ko da an dakatar da su annan shekaran an ce za a yi kokari a dai kula da abin da ake da shi kawai to ina ga da an ci gaba sosai kuma da yanzu ihun da ake na wannan kukan kunci na abinci da waye tun da yanzu kan ba abin da ya damu talaka a duk abubuwan nan da suke faruwa da ya wuce maganan kuncin rayuwa na abinci da maganan kuma harkan wutan nan saboda duk wani abu da zai ya shafi wannan abu to ina ga lalle lalle da wannan aka mai da hankali a kai sai a canja tunanin ba sai an sa abun da aka saba da tunda dama canji aka ce ai canji ko dama sabanin wani abu ne da ake kai shi ne ake faɗa canji in kuma ka ce wani abu da ake kai ne sai an koma kansa da shi za a yi ma'auni to ina ga ai an kauce wa layin canji kuma ana kan wani abu ne na al'ada wanda ake tafiya kai mun gode da wannan bayanai amma saboda karancin lokaci za mu tsaya nan sai mako mai zuwa idan ubangiji allah ya yarda mu ci gaba. Yanzu a madadin bakin namu Malam Yusha'u Aliyu da Dr. Usman Muhammad da Dr. Sadiq Umar Abubakar da Alhaji Ibrahim Garba Wala da wakiliyarmu Madina Dauda ne Salo Garba ke cewa barka da sallah saboda kafin mu sake saduwa an sha ruwa ku kasance cikin ƙoshin lafiya. Ubangiji Allah ya maimaita mana. Kuɗi a kashe su ta hanya mai To a gaishe ka yanzu kuma ga nasiha albarkacin Ramadan. Bismillah Rahman Rahim sunana Uba Ahmad Ibrahim malami a jami'ar Jos bangaren ilimin shari'ar musulunci. Azumi dai wata ibada ce wadda Allah maɗaukakin sarki ya farlanta wa mabiya wato musulmi. ba kuma musulmin da wato annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam ya zo musu kaɗai ba har da sauran annabawan baya duka wani annabi da ya wuce Allah ya ce kamar yadda ya farlanta mana azumi yanzu haka kuma ya farlanta waɗanda suka gabata kuma kowanne yana yi tasirin da ake so na azumi kuma shine tsoron Allah shi ma Allah ɗin haka ya ce la'allakum tattaqun ko kwaji tsoron Allah tsoron Allah a nan kamar yadda alal misali wasu ke faɗi azumi shine kusan ibadar da ba wani riya a ciki noma zaka za ka yi riyar ka ma ba wanda zai kula ka za ka iya shiga ɗaki ka ci tuwonka ka fito kai ta yaushi kana wayo azumi yunwa ba wanda ya sani to kaga akwai ikhlasi kenan na inna naha sa'annan a lokaci guda kuma so ake yi ka tsaya lokacin watan nan kai ta ibadu ka nisantar da kanka daga dubu wata shegantaka domin annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam ya ce duk mutumin da azuminsa bai hana shi yin gulma ba bai hana shi zage-zage ba bai hana shi wasu maganganu na banza na batsa ba to Allah baya buƙatar ya daina cin abinci da shan ruwa da rana la mai ana azumi kana wannan kamewa a lokaci guda kuma duk wani abu na sabo ka yi ƙoƙarin barin shi to hakan yana nufin tamkar Allah so yake a watan Ramadan mu ɗan yi kama da mala'iku waɗanda su bautar Allah kawai suke yi ba sa sabo tunda ku za mu yi kama da su ta wannan hali to mu iya ƙoƙarin mu wajen kamantawa ɗin don mu samu babban ladan da ya tanadar mana ladan da babu kamarsa domin ya ce azumi na wane kuma ni ne zan yi sakamako game da shi kaga kuma Allah da kansa ya ce zai yi sakamako har yana tinkahon zai yi kai ma ka san cewa zai bayar da sakamako ne ba karami ba to da fatan an amfana yanzu kuma ga wasu daga cikin ra'ayoyin da masu saurari suka aiko mana Assalamu alaikum suna na babba Haruna Damba Habaju Bajoga malamin makarantar Jalingo Primary School a Shaka. To alhamdulillah cikin ikon Allah da kaddarawarsa da kuma hukuncinsa yanzu muna dabdar kammala wannan azumi na Ramadan. Don haka ya kamata 'yan uwa kyawawan ɗabi'un da muka koya a wannan wata mu ci gaba da rike su. Sannan kuma gaskiya mu yi tunanin cewa fa duk abin da ya riga ya wuce to fa ya riga ya kubuta ba sake dawa ba har amadin abidina bara ta wuce jiya ya wuce sannan kuma ɗazuma kazalika ya wuce yanzu dai abun da ya rage sai dai gaba to sai mu yi kokari mu yi tanade tanade domin aikata kyawawan ayyukan da za mu je mu riska a ranar gobe alkiyoma assalamu alaikum murya amurka daga alhaji maniru dan uwa mai allah na je ga local government ina kira ga ministan ayyuka babatunde fashola lallai aiki ya fara gudu tituna sun samu amma shi sani direbobin najeriya da mutanen najeriya ma hutukin mota momorin su wanton ta na bai kai wangi ba suna biyowa gari da gudu suna kashe mutane don allah a ɗau mataki To yanzu kuma ga sahaba ya dawo da labaran duniya amma fa a takaice. sakataren majalisar ɗinkin duniya bankin mun ya ce yana cike da bakin ciki kan rashin mutunta rayin bil'adama da waɗanda suka kai hari a da suka nuna a harin da aka kai jiya lahadi a babban birnin kasar iraki wadda ya halaka mutum 124 ya jikkata 186 a bangladesh ta ayyana zaman makoki na kwanaki biyu bayan da wasu mayakan sa kai bakwai suka kashe mutane ashirin da suka yi garkuwa da su da yan sanda biyu bayan da suka kama su tsawon sa'o'i goma sha daya a wani gidan cin abinci a wata unguwar masu hali a siyasar amurka kuma jigajigan jam'iyyar democrat suna hasashen cewa ba za a tumi yar takarar shugaban amurka karkashin jam'iyyar mai jiran gado wato hillary clinton ba saboda ta yi amfani da na'urar karba da aikewa da imel na kashin kanta wajen tafiyar da ayyukan gwamnati To masu saurare nan muka kawo ƙarshen shirin wannan lokacin yanzu a madadin kowa da kowa a nan sashen Hausa musamman ma sahabu Imam Aliyu da CD wanda ya haɗa mana sauti da kuma injiniya na wannan lokacin wato Charles Hall. Ni naku Ibrahim Kalmasi Garba ke cewa sai kuma an jima.